Hawali da zazzaki! Hawali da zazzaki! Musamman kuri zazzaki! Hawali da zazzaki! Ri hawali da! Ri shek zazzaki! Tahirar Buhari! Ri shek zazzaki! Tahirar Buhari! Ri shek zazzaki! Ri

Приезжать казаки! Приезжать казаки! Приезжать казаки! Приезжать казаки! Приезжать казаки! Приезжать казаки! Приезжать казаки! Приезжать казаки! Приезжать казаки! Приезжать казаки! Приезжать казаки! América! largest arena Freedom the Freedom projected. Muhammad, there is success to Jordan. Freedom must surrender forever. Azal kozan saki mun ce fa a bamu shi freedom for saki ko Freedom for freedom kozan freedom for freedom for Freedom for Zazzaki. Hakurin ya kare. Freedom for Zazzaki. Hakurin ya kare. Freedom for mu ke. Freedom for Kariya ba Freedom for Freedom for What? We are all Baghdadi! We are all Baghdadi! We are all Baghdadi! We are all

Wannan free zazzaki. Ka gaji don mutai agaji. Wannan free zazzaki. Wannan free zazzaki. Wannan free zazzaki. Happy hours at the gate. Happy hours at the gate. zaki

Vamos, vamos, vamos, vamos, Wannan fili zazzaki. Mu je a kan zazzaki. Sai dai a karar da Kai mu je a kan zazzaki. Sai dai a karar da mu. Zauna a zauni ban kai Freedom for zazzaki. Zari a for zazzaki. Har da for zazzaki.

freedom and justice. Freedom and justice. Freedom and justice. Freedom and justice. Freedom and justice. ma mahaukatan Allah yi zanzage fajaran mutum Allah tafiya zanzage tafiya zanzage tafiya zanzage ayyukan da muke ji mu ne masarauta a rabata kai zaki ba ba mu tsoro da kisa kawai firi saki. zaki ba ba mu tsoro da kisa kawai firi saki. zaki ba ba mu tsoro da kisa kawai firi saki. saki don harbi kan da kuma wata ba mu tsoro da kisa kawai kiri